العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ألا ملوك في سلكي يا قوم يوم الشريندا شكو فوتن رجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة نريده لأربعين وما يوم الشريندا ترى فوتن uku miladiyya dubu da goma sha tara a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun littafin التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح والنفر الضمانني العلامة أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله wannan zai zama majalisun mu na 28 ina jin yau 20 ne ba 23 ba ga watan Rajab za mu tashi babu tiba'in jana'iz min iman daga cikin babu da al-Imam Bukhari ya tattara su a cikin sahihin sa a cikin kitabul iman sannan al-Imam Zabiri rahmatullahi alaihi ya takaita hadisan akwai babi na gaba da za mu shiga shine babu tiba'in jana'iz min iman Babu da zai yi bayani akan cewa a raka gawa to raka gawa na cikin aiki na imani daga cikin shu'abul iman gidaje na imani da mutum musulmi zai rika shiga har imanin sa ya cika to akwai ittiba'ul jana'is aka gawa wanda dama haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙa guda shida daga cikin haƙƙoƙin musulmi akan dan uwansa musulmi haqqul muslimi 'ala al-muslimi sitt daga ciki wa idza mata fatta idan ya rasu a raka shi a kai gawarsa kabar wanda yana cin hakkin dan uwa musulmi akan dan uwansa musulmi da ya kamata ya masa الجنائز جمعي من الجنازة هو الجنازة malamai suka ce idan an ce aljanaza ana nufin gawa kenan kwara daya jam'in ta sai zama aljanaiz amma idan aka ce aljinaza aka yi majimun kasra to ya zama annashu kenan ko at-sarir fawqahu al makara idan an tora gawa to ita ce ake ce mata jinaza amma ita kanta gawar ana ce mata janaza lafazin janaza daga janaja wasu malamai suka ce ai katara kenan an kira gawa janaza saboda an sitirta ta an sitirta ga kaman yadda muka ce Qur'ani ya kira gawa al'aura eh, gawa al'aura ce قال يا ويلتى عجزت أن أقول مثل هذا الغراب فأواري السوءة سوء العورة سوء gawa al'aura ce wannan ne malamai suke cewa irin yadda ake yaɗa gawan nan a hoto mutum ya rasu shi kenan yaɗa shi a jikin hotuna na waya malamai suka ce bai halasta ba saboda Allah ya kira ta da da tawa eh, tawa mutum ya raka gawa yana cin ayyukan imani in ka ga mutum an ce an yi mutuwa da shi za a je a rika dan uwansa musulmi to alama ce ta imani cewa wannan aikin da ya aikata aiki ne na imani عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بكيراطين كل كيراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقيراطه wannan hadisin an samo shi daga sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu arwa sahaba sahabin da ya fi kowa yawan hadisi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ce anna rasulullah sallallahu alaihi qala annabi sallallahu alaihi ya ce man a janazata musulmi. duk mutumin da ya raka gawar mutum musulmi ya ji gawar musulmi imanan wa ihtisaba yana mai imani da Allah kun ga shi ne mahallin shahi na hadisi shi ne tarjuma Imam Bukhari imanin annabi sama ya kira aikin raka a matsayin imani mutum yayi a matsayin ya yadda da Allah ya gaggata Allah madaukakin sarki wa kuma ya haka dan Allah ya ba shi lada wa kana ma'ahu ya kasance tare da wannan dan uwan nasa musulmi ko kuma gawar dan uwan nasa musulmi hatta yusalla alaiha har aka yi magawar sallah wa yaqbugha min dafniha sannan kuma har ya gama a je a rufe wannan gawar fa innahu yarji'u min al-ajr bi qiratayn hakika zai dawo da yankin lada manya manya guda biyu kullu qiratin mislu uhud kowane yankin lada ya kai dutsen uhud wa man salla alaiha wanda kuma kawai sallah aka yi da shi ta gawar thumma raja'a sai ya dawo qabla an tudfana amma bai raka gawar a rufe ta ba to fa innahu yarji'u yarji'u bi qirat to zai da da yankin lada daya al-imam al-bukhari a cikin fikhunsa da yake fitar mana a cikin hadisan da suke bayani akan shu'abul iman wato gidaje na imani ya kawo wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki yana nuna cewa raka gawan mutum musulmi amma da sharuɗa guda bil imani wal ya zama wanda ya raka gawar ta musulmin ya kasance yana mai imani da Allah shi kanshi mai imani ya yadda da Allah madaukakin sarki sannan A shartu Sani الثاني احتساب الأجر min Allah. Neman lada daga Allah. Kamar dai wannan san hadisan da muka karanta man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه شاف هذا ولا نيشغل غدادي الشرط الأول الإيمان بالله سنة الشرط الثاني احتساب الأجر من الله يزم ولا زي ولا أيكن يزم إيمان لله شيء سامع لنفسك شيء شرعي نفرقه نكبر أيكن شيني الإيمان shi yasa waɗanda suka riƙa yin aiki na arziki a duniya amma ba su da imani to ba su da lada a wurin Allah wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za a zo da aikin sai an nuna musu aikin da suka yi a ce gashi kun yi kaza a duniya وصلتم الأرحام وأطعتم الأطعام وكذا وكذا وكذا لكن فقدت شرطا أساسيا من شروط قبول العمل وهو الإيمان بالله kaza aikin alheri, kun yi kaza aikin alheri, amma kuma kun rasa sharadi babba daga cikin sharadin karban aiki shine ne ba ku da imani saboda ku haba haba'an mansura ya sanya aikin ya zama kura wanda za a sheke ta a watsi ba zai samu lada ba iyaka Allah madaukakin sarki da yake ba zallamun lil ba ne. Allah baya zaluntar sa ce ya saka mutu tun a duniya an sha faɗa mana wannan shuhurar da za su yi a ji a yi ta faɗin su ana faɗin sunan su wani ma kila ai gunkin shi a yi mutum mutumin shi wani mutumin kirki ne a duniya to wula ita ulaika mazkuruna fi duniya dunya yi bil akhirah a duniya sai a ambace su amma an je lahira an manta da su so da ka imani sharadin karɓar aiki duk mutumin da ya yi aikin arziki amma kuma ba da imani Allah madaukakin sarki ba zai ba shi lada ba ba da sakamako a ranar gobe alkiyama to kaga shine sharadin farko al-iman billah sai sharadi na biyu ihtisabul ajr min Allah neman lada a wurin Allah wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da suka yi raddi ga wasu daga cikin aljanadiqa wanda suke cewa in za ka bauta ka bauta ma Allah madaukakin sarki ba dan neman ladansa ba kawai ka bauta ma Allah dan shi Allah ne ko dan kana son Allah a'a dole ka bauta ma Allah a matsayin kana neman ladan sa kana kuma jin tsoron wutarsa sai hadisin ya faɗi cewa abinda aka fi so shine ittiba'ul janazati ma'a salati 'alayha wattiba'uha li dafniha ana bukatar abu biyu ittiba'ul janazati hatta yusalla alaiha a jigawar a mata sallah ana bukatar wannan sannan abu na biyu ana bukatar ittiba'u hatta tudfan aje je a raka gawar makwancinta har a rufe ta a yi mata addu'o'i sannan a dawo mutumin da ya haka to falahu yarji'u bi qiratayn je da yankin lada guda biyu yankin lada guda biyu idan balarabe ya ce kira to yana nufin yankin wani abu yankin wani abu sai manzo sama ya ce ya fassara yankin ladan da za a bashi sai ya ce mislu uhud kamar girman dutsen uhud uhud shine babban dutse a garin madina sun ce sun miya sun miya uhudan li tawahhudi an kira shi da Uhud saboda a haɗe ta a waje ɗaya duk inda ka gan shi to kana dubawa za ka yana da alaƙa da ɗan uwansa ko da ka samu wata yankewa yana nan haɗe da ɗan uwan shi yake shi za ka ce masa Uhud babban dutse yana da bisa duk da bisarsa ba can sama ba sosai amma kuma yana da tsawo yana da faɗi duk da tsawonsa ba can can ƙoli ba to ladan da za a ba mutum ke kenan sakamakon ya je an yi sallar gawa tare da shi sannan bayan an yi sallar gawa tare da shi ya raka gawa aka je aka rufe ta a gefe guda sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce amma idan ya samu bangare daya shi ne kawai da aka gama sallah sai ya juya ya tafi bai samu damar zuwa makabarta ba to yanzu yana da yankin dada daya yanki lada daya kaga ka'ida ta aljaza'u min jinsil amal ko kowane kowane sakamako yana zuwa ne irin yadda aiki ya zo wancan yi biyu an ba shi kasan lada biyu wannan kuma yayi ne kaga ya tantance a ba shi kaso ɗaya ke wannan wannan wannan ne. so haka annabi sama ya ce imanin wahtisaba so daga in kaga mutum yana aikata yana yin waɗannan abubuwan to kai masa shaida kai masa fata cewa yana da imani ko da ka daga cin ayyukan da bawa zai yi ya kusanci Allah subhanahu wa ta'ala akwai raka dan uwansa idan ya rasu sannan raka gawa akwai fa'idoji kai kanka bayan lada da ka samu akwai tintintini a ciki shi yasa mai hikima ya ce idza amalta ila al-qubur janazatan fa'alam bi annaka ba'daha mahmud إذا حملت إلى القبور جنازة idan ka ɗau gawa za ka tafi da ita zuwa bakwancinta to abu da ake bukata a wajenka fa'alan bi annaka ba'daha mahmud ka sani kai ba wata rana bayan wannan gawar kai ma wata rana kai za a ɗauka حكم المنية للبرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرار وإذا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار Allah madaukakin sarki ya riga ya hukunta ma dan adam sai ya mutu wannan gidan duniya ba gida bane na tabbata tun mutum yana ba da labarin wane ya mutu to wata rana shi za a ba da labarin ya mutu yanzu waɗanda suke irin announcers masu sanar da abubuwa ɗannan na gidan rediyo guda nawa ka sani da wanda suka iya faɗin inna lillahi inna ilaihi raji'un da wanda ba su iya faɗi ba duka an sha musu mutu su suke ba da labarin wani ya mutu ko to su ma daga baya ya ba da labarin sun mutu ko haka yake faruwa Allah ya sa mu da imani so da haka wannan yana daga cikin manya-manyan darussa bayan wannan lada da mutum zai samu to akwai darasi cewa shi ma wata rana shi za a ɗauka kamar yadda yake ɗaukar wasu babun خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر بادي دزي بياني أكن خوف المؤمن جم متمن دي زمن إيماني نشي to ana buƙatar a cikin zuciyar ya rika jin tsoron an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur ka ima sai lalace ba tare da ya sani ba mutum ya rika jin tsoro ya jin wani tabbas ya rika jin ne ko irin na wanda ya ce a yi mutum da gidan uban shi ko aljanna sai sun shige ta mutum da gidan uban shi ka gani kada mutum ya zama haka ya zama yana da imani a zuciyarsa cewa kuma yana jin tsoron kada ya aikata wani abu da zai bata aikinsa al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yace na riski habbai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam guda talatin كل يخشى على نفسه النفاق هو ذلك الشيء سينا جنس وكي يزم الشكم منافق كما الإمام الحسن المطلق رحمة الله عليه في شيء المؤمن يخاف أما والمنافق يتيقن mutumin da ya zama mai imani to za ka yana duk makan shi tsoron kai ya zama cikin munafiki amma mutumin da ya ya saki jikin shi to alama sai ta imani ka rika jin tsoron kada ya zama aikin ka ya lalace shine ka hada tsakanin waɗannan fukafukan guda biyu bainar raja'i wal khawf tarju rahmatallahi ta'ala wa takhsha iqaba daga cikin lawazim khashyati iqabillah an yahbata amaluka daga cikin abinda tsoron azabar Allah zai hukunta ma mutum mutum ya rika jin tsoron ka aikin ya lalace tun a duniya haka ake bukatar musulmi ya zama to ne babu babun khawful mu'min min an yahbata amaluhu wa la yash'ur babun da zai yi bayani akan mutum musulmi ne imani ya rika jin tsoron abin da zai bata masa aikin sa kullun ya rika ji a zuciyarsa cewa kada ya aikata wani aikin da zai zama ya bata aikinsa والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة akwai hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi duk da wasu malamai hadisi suna ganin isnadin sa da'ifi Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya karanta wannan ayan na na Aisha ta ji walladina yu'tuna ma atau daga cikin sufofin masu imani da aka bude tun a farko kada aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatin khashi'un aka ta lissafa su an zo an zo an zo sai aka ce walladhina yu'tuna ma atau su ne waɗanda suke ba da abin da Allah ya ba su wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un amma suna jin tsoron za su koma zuwa ga ubangijinsu ina na shi ta ce ahumul ladina yaznuna wa yasraquna wa yashrabuna khamra waɗannan mutanen su ne waɗanda suke saka suke zane suke shan giya manzon sallallahu alaihi wasallam ce bal humul ladina yusalluna wa sumuna wa ma'a dhalika yakhafuna Allah la yutaqabbala minhum su ne masu sallah masu azumi masu duk wata ibada amma kuma duk da haka suna jin tsoron ka a zama ba a karɓi aikin nasu ba suna jin tsoron ka Allah ya zama bai karɓi aikin su ba to musulmi mai imani ana bukatar ya rika jin wannan tsoron a cikin zuciyarsa sai ya zama imanin sa ya rika karuwa imanin sa sai ya rika karuwa عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر دقا ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن أم عبد ليه ده سن صحابان النبي صلى الله عليه وسلم دتاوا an sha babu sirarsa kuma ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai masu yawan fatawa kuma malamin tafsiri malamin alkur'ani yana da makarantarsa abin da ya shafi tafsiri yana da makarantarsa abin da ya shafi fiqh idan aka ce madrasatu ahli kufati fi madrasatu ahli iraq fi tafsir yana nufin makarantar ibnu mas'ud sannan idan aka ce madrasatu ahli ra'ayi a fiqh to ana nufin makarantarsa ce majiransa manya-manya irin su al-imam ibrahim bin yazid al-naqai al eh, ibrahim bin yazid al-taymi da makamantansu suna da yawa almajiransa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul muslimi fusuku zagin musulmi fasikanci wa qitaluhu kufr sannan yaƙan musulmi kafirci abin da ake ce ma al-fusuq داخلي شيني على الخروج سخن شيء سخن شيء فسق الفرق فسق فسق فسقت الدجاجة من البيضة هذا تابو لدى الطيب أما إذا سخش على الفسوق سخش على الخروج عن طاعة الله abin da ake ce ma al-fusuq shine al-khuruju an fita daga da'ar Allah malamai suka ce qur'ani ya bambanta tsakanin al da al-isyan sai suka ce al akbar min al-isyan fasikanci ya fi sako fasikanci ya fi sako domin Allah mulku ya ce wa karraha ilai kufra wal fusuqa wal isyan kaga an ce al-kufr sai aka ce me al-fusuq sai aka ce me al-isyan to sai suka ce al-kufr fawqa al-fusuq wal fusuq fawqa al-isyan wal isyan dun al-fusuq wal fusuq dun al-kufr kafirci ya fi fasikanci fasikanci kuma ya fi bi, ya fi isyani Allah madaukakin sarki ya siffanta munafikai cewa fasikai ne innal munafiqina humul fasiqun lallai munafikai fasikai ne duk wani munafiki to sai ka gan shi aika da fasikanci malamai suna da sabani akan me mazlulin kusu me ake nufi da fasikanci bayan sun ci alkhuruju an ta'ati Allah yin fito na fito ga Allah mutum ya ya biyayya ga Allah wasu suka ce kusu su ne kaba'irul dhunub zunuban da suke manya manya zunuban da aka musu lamba cewa suna cin kaba'ir zunub duk suna ke ta musu to manzala ta sama nan yace tibabul muslimi fusuq jajin musulmi fasikanci idan mutum ya zagi dan uwansa musulmi to ya ya aikata aikin fasikanci babban zunubi ne mutum ya zagi dan uwansa musulmi abin da ake ce ma a sabbu shine faɗin aibin mutum da ya shafi halittarsa ko ya shafi ɗabi'arsa shi na ke tumshi a ya shafi halittarsa ko ya shafi ɗabi'arsa ko ya shafi nasararsa ana ce masa a tsawo wasu mai suka ce a siba focus domin kamar yana fa'idantar da mu abin da ishtiraki siba musababa ko ko musabba kamar yadda ake cewa qital ta ce muqatala jidal mujadala ko firar da su, to ne kusur wa qitalu kufrun sannan yaƙar musulmi kafirci kafirci wani irin kafirci mutum ya fita musulunci kenan malamai suka ce kufrun nan ana nufin ai huwa amalu kufri aiki ne ko huwa amalu kuffari aikin kafirai kafirai su ne suke halatta jinin musulmai so daga idan ka ga musulmi ya zo yana kashe dan uwansa to tabbas ya yi irin aikin da kafirai suka yi wannan ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suka yi kuma imam abu ubaidin alqasim bin sallamin a cikin littafin sa iman ya goyi bayan wannan fassara cewa duk irin waɗannan nasosin da suke zuwa su ce musulmin da ya aikata kaza ya kafirci ne ko ana nufin ai amila amalan kuffa ya yi aiki irin na kafirai amma yana nufin ya kafirka ba yana nufin ya kafirka ba ya yi koyi da kafirai domin su ne suke zuwa da halatta jinin musulmi su kashe to daga kana jinin musulmi ya zo yana kashe ɗan uwansa musulmi to ya yi aiki irin na kafirai ba ana nufin ya kafirta sai dai idan ya halatta idan ya halatta ya ce ya halal ne to daga nan ya tashi ya zama ya halatta abin da yake haramun ittifaqil ulama malamai sun yi tufafi ga baki da akan haramcin abu sai wani ya zai ce ai halal ne to wannan ya fita daga ka'ida ta musulunci shikenan ya kafarta idan aka ciyar masa da hujjoji kuma aka masa wa'azi bai janya abin da ya faɗi ba to me me fikin wannan hadisin da Imam Bukhari ya kawo cewa babu khawful mu'mini an yahbata amaluhu wa huwa la yashku me shi malamin suka ce an an an an ce zagin musulmi fasikanci an ce kashe musulmi kafirci ne ana tsoratar da musulmi mutum ya ji tsoro a cikin zuciyarsa kai ya zama ya aikata irin wannan aikin domin fasikanci zai bata masa aikinsa haka ma kafirci zai iya bata masa aikinsa shine wanda da yasa Imam Bukhari ka wannan hadisi so daga musulmi kai ya zagi dan uwansa musulmi domin tsoron aikin sai baci Ka aikin sai baci musulmi kai ya kashe dan uwansa musulmi domin ne ya ji tsoron haka kada aikin sai lalace ga baki shine duk mun hadisi haka malamai suka ce domin akwai malaman da suka ce wanda suka sharhin bukhari suka ce su ba su ga alaƙar hadisin da babu ba amma imam na hajar ya ce a'a ai alaƙar kenan tsoratar da musulmi ake yi kai ya zama ya aikata abin da zai zama ya aikata fasikanci fasikanci ya zama sababin bacin aikinsa ko kuma ya aikata abin da aka siffanta shi da kafirci ya zama kafirci ko ba ta aiki yake yi gabaki ɗaya sai al'imamu Ahmad al'imamu Ahmad al-Zabidi sai sake kawo hadisi wanda al'imamu al-Bukhari ya kawo an Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu anna Rasulullahi sama kharaja yukhbiru bi lailatil qadr فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوا حتى السبع والتسع والخمس daga sayyiduna ubad ibn samit radiyallahu anhu dai daga cin sahabban annabi sama mutanen madina yana dai daga cikin waɗanda suke matsakaitan masu riwaya bayan da riwaya da yawa sannan riwayoyin shi ba kaɗan ba ne ƴan a tsaka tsaki yake annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito yukhbiru bi lailatul qadr domin ya faɗi cewa ga daren kaddara rana kaza ce a rana kaza kawai kowa ya huta yadda ka san juma'a ita ce juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayin nufin ya zo ya bayani cewa lailatul qadr kowa ya huta ba wata wahala ranar ka dace annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da wannan manufa فتلاها رجلان من المسلمين sai aka samu wasu mutane guda biyu sai suka yi rigima a tsakaninsu tala'a min tala'i ce ai fata khatama rajulani shine شيني التخاصم Ai ya faɗi ɗaya ma ya faɗi wasu malamai sun ambaci sunayensu wanda ya fi shahara daga cikin guda biyu shine Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu wasu malamai sun ambata da kuma wani sahabi ba mashhuri ba su ne aka ce suka yi musu a tsakanin ko kuma suka yi rigima a tsakanin su wannan ya faɗa wannan ma ya faɗa فقال في منزل الله صلى الله عليه وسلم إني خرجت لأخبركم بليلة القدر na fito domin in ba ku labari Allah ya mun wahayi cewa ga lailatul qadr ga ranar da ake samun wannan dara yankan in annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi ke wa in ka mutalaha fulan wa fulan sai dai da wani da wani sun yi rigima a cikin abu fi fi'al ya kadai aka dage hukunci aka ce kan fadi Allah ce kan faɗa. akwai riwaya da fa unsituha ya kamantar da ma nan sakh min ayatin aw nunsiha la tibni min hawa mithliha kaga rubi'at aka dauke hukuncin kaga nasu kenan aka goge da an niyya a faɗi sai aka goge fa unsituha sai aka mantar da aka mantar da manzon sallama lailatul qadr yaushe ne aka ki fada wa asa an yakuna khairan lakum ina fatan in faɗin da aka yi zama muku alkhairi التمسوها في السبع والتسع والخمس ولا تجيب سجبة شان وهلا ku nemo lailatul qadri a rana 27 shine fitsabai 27 ga wata wa tis'i da kuma 29 wal 50 da kuma 25 a karifi ba a faɗi ba saboda waɗancan rigimar da suka yi to me zikin wannan hadisin shi ma wannan hadisin ya ba waɗanda suka yi sharhin sahihul bukhari kafin zuwan ibnu hajar wahala wasu suka ce ba da alaƙa da babun babu khawfin mu'mini an ba amaluhu wa la yashkur al-imam na hajar yace a akwai akwai alaƙa. Alaƙar ita ce wannan mutum da suka yi a masallacin manzo Allah sama suka yi kuma manzo Allah sama yana Allah can a cikin alqur'ani ya ce يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض يجهر أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون yin magana a gaban manzon sama kana ɗaga murya Allah zai iya baka aikin ka to su sun yi rigima a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin manzon sama manzon sama kuma ko da ba cikin masallacin yake ba ɗakunan matan ta kamfara suke da masallacin yana ji akwai lokacin da manzon sallama ma yakan ji wasu sun zo suna rigima a bakin kofar ɗakin sai wata rana manzon sama a jalabata jalabata rajulain mutakhasimain amama badi wata rana manzon sama ya taba ji wasu suna bai da magana a tsakanin junan su ya fito yace ne zai musu shari'a sai manzon sama yace to ku sani la'alla ya yakunu alhana min al wataƙila da yanku ya faɗi iya magana to ya sani inda bakinsa ya je ya faɗi magana da na fifita shi akan ɗan uwansa ya ɗauki hakki na bashi to ya sani shi ya ɗaukan makansa bala'i ni ba uwana to kun ga daga sauti a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cin asbabu ihbati amalin mu'min yana daga cin ayyuka sababin da zai sa Allah ya bata aikin musulmi to mutum ya ji tsoron haka to waɗannan sun yi rigima a masallacin manzo Allah sallama sannan wannan hadisin yana tsoratar da mu rigima babu alkhairi a cikin tafi kina take jawo kun ga yanzu gashi ta jawo an ɗauke ne lifin hadin eh. ya kawai shi ke nan yanzu mun san ran yaushe ce sai ramadan ya zo ko ma yaushe ke kila ma ba a ramadan ke ta ba misali kaga wannan ke ko da hadisin yana tsoratar da mu game da wannan bayan tsoratar da mu daga sauci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce annabi sama baya nan a cikin mu yanzu lokacin da ake karanta hadisin manzon sama kace su hutu to ana jin mu mutum tsoron ya shiga cikin irin wannan ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون kan ku riƙa daga murya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam haka da idan kana hadithuhu yudras idan ana karanta hadisin manzo sama ana mudarakar sa ana karanta hadisin manzo sallama ana buƙatar mutum ya zama ya shiru ya saurari abin da ake faɗi domin kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake faɗa masa magana Ku kaga wannan malamai suka ce wannan bayanin da aka yi aka ce fala'allahu wa asa an yakuna khairan lahu ana fatan ya zama ɗage wanda aka yi zama alhairi a gare ku wannan khair din ba na afdaliya ba ne ba ana nufin kai ai wa asa an ya kuna afdala ba a khair ana nufin ai an ya kuna khairan shi ma wannan nan ana fatan ya zama alhairi a gare ku wa in kana dhikru laylatil qadri wa bayanuha khairan min rafi bayaniha duk da cewa ayi bayanin shi yafi domin ga shi manzo sama ya ce na yi niyyar in zo in faɗa muku ga lailatul qadr yaushe ce to amma tun da aka yi rigima sai aka ɗauki yi a ce faɗin shi ya fi zama alkhairi amma duk da haka tun da an ɗauka sai manzo ya ce wa ata an kuna khairan nan, ina fatan ya zama alkhairi a gare ku me alkhairin da ake fatan ya zama ya zama mun yi dafarta mun rika dafan wannan dare mun yawaita ibada sai zama mutum ba zai je kwanta yi barci ba kawai sai ya ce ai lailatul qadr kun ga na sha faɗa muku da aka samu asari duk da wasu malamai suna cewa lahu hukumur rafi na ɗaya daga cikin sahabban manzali sama da ya zo ya rantsa ya ce wallahi rana ashirin da bakwai ce ga wata sai mutane suka gane rana baki, da kuwa sai ce rana ashirin da bakwai ce ko ba haka ake ba da inda ake tahaddidi ba za a cika ba sai rana in aka zo ma sai a zo a ce mai liman shi alaga kuma ne special addu'a za a yi special addu'a saboda ne saboda ya kiran sun tabbatar da cewa wannan rana ita ce daren lailatul qadr alhali aqwal inda sahabbai suka tabbatar maganganun da sahabbai suka tabbatar manzon sama ya koya wannan rana Allah ka ya koya wannan rana annabi sama ya yi niyya ya faɗi ko bai faɗi ba shikenan saboda rigimar da waɗannan suka ko daga musulmi ya ji tsoron faɗi sannan a cikin hadisin an ce iltamisu hafi sab'i wa tis'i wal khamsi al-allama ibn hajar rahmatullahi alayhi da al-allama al-aini suka ce fara faɗin attabu kamar ishara ce zuwa ga cewa an fi tsammanin dai ashirin da bakwai musamman ma saboda wancan hadisin na ubayyu ibn ka'ab radiyallahu anhu da ya rantse ya ce wallahi ya san kowace rana ce ya kuma ce rana ashirin da bakwai ce don ka haɗa waɗannan za ka iya gani amma dai tabbas iltabisu hafi as-sab'i al-awakhir eh, abin da fi iltabisu hafi al-awakhir wa fi awtar al-awakhir 21 domin 21 ma ya zo alama ta su, annabi sallallahu alaihi wasallam ya mafarki ko annabi sallallahu alaihi wasallam mafarki ya ganshi yana yin sujada alamatin wa tinin akan ruwa da tabo shikenan a a daren ashirin da ɗaya fa waqafat fati sama ya kai ruwan sama mamako wa kana masjiduhu sallallahu alaihi wasallam ala arishi masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan sa ni ne na dabiru. aka sa aka ne so da kashi masallacin sai ya jike da ruwa gabaki ɗaya mai riwaya ce fa assarat anna ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala ma'in wa tin yace idanuwa na guda biyu suka gani manzo Allah sama yana yin sujada ala ma'in wa fi akan ruwa da A kaga abin da ake gani so daga ashirin da 21 sannan akwai uku, sannan akwai biyar, ashirin da da bakwai sannan ashirin da tara waɗannan su ne autarul awahir autaru awahiri ramadan wato mara mara na wata ramadan karshen ta so da ka shine wannan so da ka musulmi ana bukatar ya zama yana jin tsoron ka aikin ya lalace kullun ya rika ji kai ya rika su cewa ai aljanna nan dole sai sun shige ta alama sai ta imani tsorata a game da aikin ka ka rika jin ba kai komai ba a aiki alama sai ta imani irin su sai na umar shine za su rasu suke cewa ya laita ni kuntu hada ina ma in zama dutse dutse ba za a masa hisabi dutse ba za a masa hisabi shi yasa waɗanda ba su san Allah madaukakin sarki ba za su ga suna suna shishigi a ji suna faɗin wasu maganganu wanda suke masu girma wanda sai sun girgiza sama da ƙasa a game da haƙƙin Allah yanzu wanda zai zo ya ce a shi ba ma shi ba a almajiran shi ma duk yan aljanna ne ya ba su wanda duk ya shi aljanna zai shiga ko ya so ko ya so ko ya ko ya so ko ya ko ya so ya shiga aljanna yanzu wanda zai zai ce maka za a ja mabiyansa a ce sai sun shiga aljanna suna ba za su shiga ba ana tura ce dole ana tura a ce sai sun shiga aljanna su suna ba za su shiga ba suna yanga irin da yan mata kuma a faɗa ma mutum ya ji wannan ya yarda da shi a matsayin karatu a matsayin wani abin da za a zai bauta ma Allah da shi Akwai bala'in da ya wuce wannan magabata suna jin tsoron ga su da Allah madaukakin shi. suna ganin ayyukan da suka ma Allah ayyuka ne yan kaɗan ba wai ayyuka bane masu girma haka ya kamata mu zama Allah shi kyauta babu su'ali jibril annabi sallallahu alaihi wasallam an al-iman wal islam wal ihsan babun tambayar da mala'ika Jibrilu alaihi salam ya zo ya ma'annabi sallallahu alaihi wasallam an imani a game da imani babu iman wa an islami kuma babu islam ne musulunci wa an islami sannan kuma menene al islam haka haka al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi ya ambace su kaman yadda aka ambace su a wannan riwaya akwai riwaya ta zo ta fara da al-islam ثم الإيمان ثم الإحسان تفعل المسلم شيء سنة تفعل إيمان سنة كما تفعل إحسان ملائكة جبريل عليه السلام يازو جمع النبي صلى الله عليه وسلم يا مسا تنبايا جبريل يسأل والنبي يجيب كاغني هو الملائكة جبريل يزو هنا تنبايا مزل سمنا باشي أمسا a hadisi mashuri da kuka sani fa ajibna ya yas'aluhu wa yusaddiqu muka yi mamakin yana tambayarsa kuma yana cewa gaskiya ne an baka bayani kazo zo kai tambaya kuma ka ce gaskiya ne kenan ka sani kenan to waɗannan abubuwan guda uku da ake ce musu maratibu dini salatu matakan addini guda uku a wata riwaya da ta fi shahara ta fara faɗin al-islam sannan al-iman sannan sai al kamar yadda muka ambata عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما باردا للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وصوم رمضان قال ما الإنسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشرافها إذا ولدت الأمة ربتها ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تقصد غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينا وانا حديث عن سموش لك سجيلنا أبو هريرة رضي الله عنه فمن يدعى قبولا ترجم رباب دشيوا سؤال النبي سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان tambayoyin da mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo yawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan me ake ce ma imani me ake ce ma islami me ake ce ma islam sannan me ake ce ma ihsan qala abu hurairah radiyallahu anhu yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yawman baridan linnas wata rana manzon Allah su sama ya kasance baridan ya kasance a bayyane ya bambanta da sauran mutane hadisi ya tabbata cewa da idan kauyawa suka zo majalisin manzan Allah sama ba su bambanta shi da sauran sahabban saboda manzon ne yana shigewa cikin su kayan zirin ɗaya iri ɗaya sai sahabbai suka ba annabi sama shawara cewa ya kamata annabi sama ya zama yana da wani abu da yake hawa ya zama ya bambanta da wasu shi ne sai aka samu manzon Allah sama maka'adi aka samu sama wani abin zama sai zama yana zama a kansa da an zo sai a gane ne shugaba saura kuma mabiyansa sai a gane cewa ne malam sauran kuma da almajiransa da wannan ne malamai suka yi baki suka ce kenan ana buƙatar malami ya zama ya zauna a cikin almajirai ya bambanta da su ko da a ƙasa yake ko da a ƙasa yake zaune tare da su to zama ya bambanta tare da su da an zo za a iya ganewa cewa ne malam sauran kuma ɗalibansa to shine sai manzo sama ya zama yana zama haka shine kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baridan lin-nasi yawman kenan kada wani wanda ya zo ya zaci cewa baridan din sifar yawman ce eh kana annabi sama baridan lin-nasi yawman yawman shine zarfu zarfu zamanin da saboda haka manzo sama wata rana ya kasance baridan lin-nas ya bayyana da duk mutane su gan shi saboda inda ya hau rubu shi ne yana zaune da sahabbansa atahu rajulun ghayr ma'ruf shi wanda mutum ya zo wanda ba a san shi ba a wata riwaya shadidu bayadu fiya shadidu sawadi sha'a la ya'rifu minna ahad ko wala yura alayhi adabu tafa ga tashi shi baki wulin alamar matashi ne shi ba tsufa a tare da shi matashi ne kyaka babu furfura a tare da shi sannan a shi fari kai ga fararen kaya ya sa sannan kuma ba a ga alamar gajiya a tare da shi ta matafiyi ba ba kura a jikinsa sannan babu zufa babu irin alamar ya gaji din nan sannan duk cikinmu muka waiga ba wanda ya san shi kaga ne nan rajulun wani mutum a waccan riwayar aka ce jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi yazo ya zauna titin annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin yadda sahabbai suke sama sahabban manzon sama suna kawanya ne su zagaye shi to shi kawai sai yazo ya shiga wasal halqa ya shiga tsakiyar halqa ya je ya titin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya irin zaman sallah sau da aka yi jingina gwiwoyinsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ɗauko tafukan hannunsa ya kan akan cinyoyinsa ba kan cinyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya ƙara uku da wani abu da ya ba su mamaki ya ce ya muhammadu Allah ya hana a kira Allah sama da haka eh la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kan ku zo yadda kuke kiran awunan ku kauce kuke kiran annabi sallallahu alaihi wasallam a sai ya rasulullahi ko ya nabi Allah eh to shine sai wannan kaga duk yana zuwa da wasu abubuwa dai babbar kai ya fita da far a cikin su to ya ƙara cewa ya Muhammad sai suka ƙara koraka ga wasu abubuwa da yayi a matsayin lisanul hal halayen suka nuna wani iri dai sannan kuma sai ya zo kawai lisanin makal ɗinsa kuma sai furta harshen sa kuma sai kawai ce ai ya muhammadu ya kai muhammadu akhbirni ya lil islam ina musulunci sannan kuma babu alama ƙauyanta a tare da shi domin kai daga jin yadda aka siffanta shi babu alama ƙauyanci a tare da shi balle a ce a huwa arabiyyun min al-arabi ai ba ƙauye ne ba ba ƙauye ba faƙala mai imanu sai ce ne imani ko dai kasance hadisin an juya shi domin wancan hadisin da ya fi shahara kuma mafi yawancin masu duwaye haka suka ruwaito da musulunci ya fara qala al-iman an tu'mina billah manzon sun ce imanin da ake neman ka yi shine kai imani da Allah kai yarda da Allah a zuciyarka cewa shine ilahun shine rabbun sannan lahu asma'un husna wa sifatun ula shine ya cancanta a bauta masa shi yake da ayyukan da yake aikatawa sannan kuma yana da sunaye masu kyawu sannan kuma yana da sukofi masu ɗaukaka wa mala'ikatihi sannan kuma kai imani da mala'ikunta a matsayin wasu halittu ne bal ibadun mukramu la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun dukkan mala'iku لا يتناسلون ولا يتناكحون ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون دبات لو أن سقوطهم ba su bacci ba ta cin abinci ba ta aikin su talbiyi sujada ga Allah girmama Allah madaukakin sarki jira suke Allah ya ce ku yi ku yi haka suke hmm? shi yasa ana sa a kamanta wani mai sarki sai a danganta shi da mala'iki hmm? wa bi liqa'ihi sannan kuma da haduwa da Allah da haduwa da Allah yin imani da haduwa za a haɗu da Allah wa rusulihi wa tu'mina bil ba'th sannan kai imani da manzannin Allah wa tu'mina bil ba'th sannan kai imani da tashin alkiyama malamai suka ce an ce bi liqa'i kuma an ce wa tu'mina bil ba'th to man farqu bayna liqa'i Allah wal ba'th wasu suka ce takrari kawai ban maimaitawa aka wasu kuma suka ce a babu maimaitawa al-liqa ma ba'da al-ba'th wal tashin alƙiyama in aka tashi da kabari a tafi zuwa ga mahshar filin tashin alƙiyama to shine ake ce masa al ba'd amma su al su al nashr su al jaza to su kuma wadannan suna ake ce musu liqa eh. in aka tashi daga tashi a hura a sai a tashi da kabari shi da ake ce masa al ba'd amma idan aka ce liqa'ullah to ana nufin me duk abin da ya biyo bayan wannan hisabi watsa littattafai sakamako shiga aljanna da wuta yin liqa'u haka suka bambanta tsakanin liqa'ullahi da al-ba'th anan bai faɗi al ba bai faɗi al ba sannan kuma bai faɗi alƙadru ba kamar riwaya an zo da ita muktasara a takaice ke amma al-iman bil rusul yastalzimu al-iman bil kutub duk wanda ya yarda da manzannin Allah to zai yarda da littafan da Allah ya ba su mutum ba zai ce ya yarda da annabi Dawud ba amma kuma Allah ya ce wa atina Dawud da zabura ce ce raditu bi anna Dawud rasulun min rusulillah ولكن لا أرضى بأن يكون الزبون كتابا من كتب الله أيوة ba zai wuce na yadda Dawudu alaihi salam manzon Allah ne ba amma kuma kace baka yadda da zaburar aka ce ba gashi an hada su wa ataina Dawuda zabura to kai zai kace ka yadda da Dawuda amma baka yadda da zaburar shi ka gani imani da Allah na hukunta mutum ya imani da san shiga ciki sannan al-imanu billah yastalzimu al-iman bi qadrihi yin imani da Allah na hukunta wa mutum ya yarda da kaddara Allah ya za ka ce da Allah ko ba kai shine ne hukunta komai ba har ba kai da Allah ba ke قال ما الإسلام سيشت منين مسلمشي قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا ولا تشرك به imani da Allah shine ka bauta ma Allah kaka hada shi da kowa a cikin bauta الشرك الأكبر ده الشرك الأصغر وبدك أربعة والشرك فهزمه فشرك ظاهر ذا الكسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من إنس من جن ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الدجال هذا شرك أبو بكر شرك أبو بكر kiran wani Allah tare da Allah fatan wani zai iya baka wani abu wanda Allah ne kawai zai iya baka ka ji cewa wani zai iya baka shirka ne son wani irin soyayyar da ake ma Allah a shirku bil mahabba shirka ce to mutum ya zama bai yi wannan ba musulunci kenan haka shirka karama riya yin abu ba dan Allah ba eh wato kimar sala sannan kuma ka tsaye da sallah wato ajiye zakata da sannan ka bada zakka ta farilla ashe zakka kala biyu ce akwai zakatul mafruza akwai zakatul mustahabba akwai zakka farilla akwai kuma zakka wacce take ta mustahabbi الزكاة المفروضة إذا تزكد a cikin waɗannan الأنبوة da aka lissafa. الحق ها؟ eh, sannan زكاة mashiya, sannan زكاة العين zakar dabbobi zakar amfanin gona sannan kuma da zakar kuɗi ko sannan wasu sai sun shekara wasu kuma wa'atu haka huyo mai hisadi to kuma bayan sai zakka wacce take ta mustahabbiya ita ce kyaututtuka da mutum zai rika yi da sadakoki da zai rika yi an faɗaitar da musulmi ya rika aikata haka ba a san musulmi ya zama mawaci wata suma ramadana sannan kuma kai azumin wata ramadan nan ba ba faɗi duka ba sai ce wata suma ramadan ko shi ba ba faɗi duka ba ba faɗi hajji ba ko قال ما الإحسان سيسة لي إحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن شاء الله إحساني shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah idan ba ka ganin shi to to shi yana ganin ka gaya kenan dai abu ne shani muraqaba ce ka ji cewa duk inda kake Allah madaukakin sarki na kallon ka yana nan yana tsinkayen abin da kake aikata in akwai wannan ihsanin to komai na mutum zai ja lafazin al-ihsan daga ahsana ne yuhsinu shi lafazin ihsana yana zuwa ya tabiya da kansa wato ya zama ya fi da mafulinsa wanda ya aiki eh, ana cewa ahsanal insanu amalahu akwai kuma ahsana ilayhi ko to wanne ake nufin a ciki ana nufin na bakwa al muta'addi bi nafsihi ahsanahu wa ya ya kyautata shi to gaya kyautata aiki shine mutum ya zama yene an ta'budu Allah ka annaka tara walillahi al-masalul a'la wani ne ya baka aiki shi kuma kwararre ne a aikin nan misali a ce wani injiniya ne injiniyan kuma yayi da kwakwalwarsa sannan kuma yana yi a aikace sai ya baka aiki ya ce kai ya baka aiki ya ce kai maka aiki kaza ya zazzana maka ga yadda za ka yi. shi kenan sai ce a kawo mishi kujera aka kawo mishi kujera ya kafa kujerar shi ya zauna ya ce za mu zauna tare da kai ya ce ina kallon abin da kake can sai ya ce a kawo mishi gilas ɗin shi ma ya sa ya koma gilas irin tabaran nan ne da yan boko sosai ya sa shi yana dallamo masa ido zai kakkauta za ka ga wanda mun yi aiki to walillahi masalul a'la haka ake bukatar kai aiki ga Allah ba mutum ya zo yana yi bai da kawai ya ga dama to shine ihsani kenan gayar da mutum zai kai kenan to shine wannan rukunin sa ɗaya ne qala matat sa'atu sai ce to ne za a tashin duniya to shi ne tashin alkiyama qala mal mas'ul an a a'lama min as wanda ake tambaya zai fi wanda yake tambaya amsa ba kaga manzo sama ya san wa ya san mai tambayar ya san malaika jibril alaihi salam shine yazo yake masa wadannan tambayoyin amma ta bai ba su sani ba wa sa'ukhbiruka an ashratiha ya ma zan baka labari a game da ashratiha ya amaratiha wa alamatiha zan baka labarin alamomin tashin alkiyama idza waladat al'amatu rabbaha a wata riwaya wata riwaya ta zama mashhura rabbataha idan ya kasance baiwa ta haifi mai gidanta ko ta haifi uwar gijiyarta an sha faɗa mana cewa malamai sun yi maganganu an labarai akwai maganganu bakwai alimamu hajar a cikin fatul bari ya ce za a iya takaita su zuwa hudu amma na ƙarshe shi ne fi zama daidai abin da zai bayyana a ƙarshen zamani na yadda iyaye za su koma suna jin tsoron ƴaƴansu uba zai zama yana jin tsoron ɗansa shi yana ɗan ƙarami zai ya saba mushi in ba ka ga wannan ba ka je kasashen larabawa namu na da sauki in ka je kasashen larabawa ne za ka ga wannan jahirin fasara ka je da ƴaƴa suke koma su ne tarakai shi abin da suka ga dama sannan za a canza baban za shi abu dole kuma shi ba zai san shi ba kai ta kan kai ma matsayi a irin kasashen su bata ya zana baban shi akwai ɗaya daga cikin ɗalibai ke ban labari limami ne a can wani ya zo wani wani wani wani wani wani dattijo ya zo ya ba shi labari ya zo ya gan shi duk jikin shi ya rudu rudu fuska shi a yi ce ce ya ce an mu ne ya faru da kai wa haka suke kiran abin da an mu kaman kawo in babban mutum ne kai kamar yadda ake cewa baba sai su ce an mu shi me faru ce wallahi ƴaƴana ne suka zane ce wallahi su suka zane ni ce ni kansu yace tuntuni dama muna ɗan samun matsala da mamas to ran nan dai ita ta sa ta ce kawai ta zane to kai kama baban ka haka ne yace shi wallahi bai yace baban shi bai taɓa mushi magana mai mushi yace kawai jarabawa ce daga Allah to kage ne fasara wannan wannan fasara ita ce al-imam na hajar rahmatullah alaihi ya rinjaya cewa an talida al'amatu rabbataha ko rabbaha ita ce wannan ya'ya su koma su ne ubanni ubanni kuma su koma su ne ya'ya mutum yana jin tsoron ya'yan shi ba fa abin da ya shafi gidansa ba a abin da ya shafi kanshi shi kanshi yana jin tsoron su ba shi bane daga cikin misali sai ga mutum mutum matar shi ta rasu ya'yan ki sai zo su ba sai dai aure kiri ba wai ba zai aure ba sai ya zauna a kan uwarsa ta mutu wai shi ba zai ba zai wai ya yi yarma ai ya aure ai ba za ka ja mana abin kunya daga shi ne dai yin waɗannan misalan yara abinda suka ga dama suke yi ba wanda ya isa hana su da kuma yin waɗannan dokoki da ake kirkirowa turawa suke kirkirowa da ɗan kawai ɗan da kai ka haife shi ba za ka mishi faɗa kuma haka ake so yanzu da yawa makarantu iyaye ne ba su fara haka ba amma a makarantu haka ake yi ba za a ma yaro faɗa ba za a duke shi ba sai dai a sai dai a hankalan lafiyar shi kawai yaro ya zo ya tafiya kawai shi ke nawa sai dai a ta lallashin shi a zane shi wani zuba. in ya kai matsayin a zane shi a zane shi akwai doka akwai ka'ida ba a ce a ta duka ba malami ya zama da zabjejiyar bulala ko yaushe mu musulunci addini na tsakiya akwai duka a musulunci mutum ya kai shekara goma an ce bai ba a zane shi ba wanda ya isa ya goge mana wannan hukunci yana nan sannan kuma su kuma waɗanda su kuma suke zafafawa a duka a ce an yi ma mutum hudu hudu ba daidai ba ne ko a ci an zana mutum an mai bulala hamsin na ne ne giya ya sha ko su ne akwai ka'ida ba mun faɗi a nan alƙali shurai shi yana ganin ka a wuce bulala uku ko ya ce ka a wuce bulala uku kagan aka tashi a yi tafakkon mai gashi na biyun kuma a ɗan sassauta ba ta ce ta biyu sannan ta ƙarshe ta fi sauki masa uku to shine wannan fassarar da yayi wa idza tatawala ru'atul ibli sannan idan kaga masu kiwon dabbobi masu kiwon raƙuma ta tatawala suna gatan gina gidaje masu tsawo albuhum albuhum wannan malamai suka ce za ta iya zama sifa ta al'ibil za ta iya zama sifa ta su ru'atu eh, in kana son ta zama sifa ta ru'atu sai ka ce albuhmu idan kuma kana son ya zama sifa ce ta ibi sai zama albuhmi eh, ko su raƙuman ne ake siffanta albuhum wato raƙuman da suke dabbobi waɗanda ba su magana ko kuma ya zama wa'atul ibilil buhmu su masu kiwon raƙuman ne ake siffanta su da cewa su albuhum ne aka ce an kira su da albuhum bi annahum majhulun nasab a kansu ba ba wasu manyan mutane bane kaskataccen mutane ne wasu kuma suka ce azbuhum na ila shay ala kamar yadda wancan hadisin ya ce yufshahu nasu uratan ghullan buhman aka ce wa malbuhum qala la shay ala ko albuhum wanda bai da komai sai aka ce to ai gashi an ce musu wa'atul ghanam masu kiwon wa'atul ibil masu kiwon raƙuma to kenan suna da raƙuma sai malamai suka ce a'a ai yumkin an yakunu wa'atan li ibli ghayrihim zai ya zama raƙuman wasu suke ciwo, so daga duk zai ɗauka so daga albuhun ko la a ko kuma ya kasance mashhurun ta ba san su ba ba su da nasaba amma sai ya zama sun shigo gari sun samu kuɗi sun zama su suke gasa gina gidajen mai su sami manya-manyan kwazazzabu sai su ce ai gasa ba suke zo can ka bar kana can ka tafi kauyuka sai wace yanzu zai gada cewa kai kai rami nawa kan cika ciki ana cewa wai kai kai mai kuɗi ne kana da gidan mai rami nawa ka ciki ya fi sakin da ya zama kwazazzabo da ruwa sai ya siye shi daga da sannan a zo a ciki sannan ya gina gidan mai wasu ana musu taki ana cewa ana shuka masara suna shuka man fetur ko duk irin ƙauye kawai ƙauyawa da ba su da komai ba a san asalinsu ba sai zo su zama masu kuɗi duk mafi yawancin masu kudin ma Allah ya gafarta mana da su gabaki dai da ake danganta su ai ji za ka daga ƙauye ake danganta su har da wasu da su da garuruwan su daga ƙauye suka to sai ya zama su ne za su ta gina gidaje mai tsawo masu tsawo alama ce ta tashin alkiyama malamai suka ce wannan hadisin fassara biyu yake da su fassarori biyu ko dai ya kasance manzon sama yana su kan abin a matsayin cewa alfahari suke yi ko kuma yana nuna yadda dukiya za ta yawa a hannun mutane yawaitar dukiya a hannun mutane tana zama alkhairi kuma za ta iya zama shi mun gane to ne wannan domin ba kowace alama ba ce daga cikin alamomin tashin alkiyama ake zarginta akwai alama da alkhairi ce mun gane akwai alama da kuma abin abar zargi ce fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah kiyama za ta kasance ne ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar din nan da la ya'lamuhunna illa Allah ba wanda ya san su Allah sun batala da sallama sannan manzo sama ya karanta karshen fadan Allah mu rubuci yake cewa inna Allah indahu ilmus sa'ati karshen suratul luqman ko lalle Allah madaukakin sarki a wajen ilimin tashin alkiyama yake duk wanda ya zo ya ce ya san yaushe za a tashi alkiyama kariya yake kuma sun ji kunya akwai wanda suka yi ta rubuce rubuce ina Rashad Khalifa Balal Khalifa ina yake dan kasar Kuwait da ya je ya amfani da kalmar tara ya dauki kalma kalmar tara ya je wani lissafin banza wai ya gano tsohon kwana kaza za a yi tashin alkiyama kullum shi tashi ƙarya akwai su ba shi kadai ba an samu wanda suke talahubi da da tashin alkiyama nan suna son su mai da shi ba ba wani abu bane a gidan talabijin din mu nan NTA MTA na kasa an taba yi wani mai labarai karanta yana gama ce to Allah kai mu aka ce ran laraba ne za a yi tashi ya mai ce Allah ya kai mu yi ya gama labarai karanta ya ce aka ce ya ce ran laraba wani ya gano a kasar Amerika wai ranar laraban nan mai zuwa za a yi tashi ya mai ce to Allah ya kai mu kaga da Allah Allah yana kunyata su ne la ya'lamuhunna illa Allah inna Allah indahu ilmu sa'a indahu a wajen sa ya bari ba wanda ya san har manzon sa bai san ko shi da ita can kiyama Allah bai sanar da shi Allah bai faɗa ma kowa ba wa yunazzilu al-ghayth Allah shi yake saukar da ruwan sama malamai suka ce an ce al-ghayth al-ghayth shine ruwa ne amfani wani zai iya cewa a ah, an akan faɗi cewa za a yi ruwa kaza za a yi ruwa a waje kaza za a yi ruwa kaza hal huwa ghaib la man ruwa aka ce amma al-ghaib shine al-mataru nafi'u duk inda kaji an ce al-ghaib to ana nufin ruwa mai amfani ce to wane ne san inda ruwa zai yi amfani wa yunazzilu al-ghaisa Allah shi kadai ya san yake saukar da ruwan sama kuma ya san idan ya sauka ruwan sama nan ya sauka aina yanzu ina zai yi amfani shine al-ghaib wa ya'lamu ma fil arham sannan Allah shi ya san abin da yake cikin al-arham a cikin a cikin a cikin a cikin cikin kunan uwaye Allah kaɗai ya san me ke ciki ma aka ce ba man ba ma malamai suka ce ma din ana magana kan kulhuhu yanayinsa wane ne zai baka labarin cewa idan mani ya shiga ciki ya shiga cikin mahaifa ya haɗu da kwan halittar mace na zai zama ɗa waye sai ba da wannan labarin sai Allah sannan kuma in an gano bayan ya girma an je an sa magani an gano cewa namiji ne ko mace ba faɗa ba da abin da zai zama shine batil arham a faɗi ne zai zama shugaban ƙasa zai zama ko talaka zai zama ɗan kasuwa zai zama ko ko da ko da profesa zai zama ko ko a'a zai mutu a jahili هلا كيف يسمون ويعلم ما في الأضحى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا دع وانا ريد يتمي بيه كما قوي قوي قوبا وعي يسمى ابن جديه يقوبي هذا ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أمر تموت دع وانا ريد يسمى نازيه مسلم أنا إيه وأن لا تمتين يقيش تشيلي a cin da cila a can zai mutu ko a china take mamakin wani dalilin da zai kai shi wata ƙasa ya je mutu a can kaga waɗannan su ne waɗannan wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu su ne mafatihul ghaib mafatihul ghaib al-khamsa su ne mabudan ghaibi guda biyar da Allah ya bin makanta sani to kiyama na cikin su sun ba addu'a daga nan sai mutumin nan ya juya fa qala udduhu sai man sun ce ku je ku ce dawo falam yaraw shay'a sai ba su kowa ba fa qala hadha jibril jaa yu'allimu an-nas dinahu sai manzo sun ce ai malaika jibril ne ya zo ya sanar da mutane addinin su kaga addini na cikin waɗannan abubuwan guda uku la al-iman al-ihsan su ne waɗannan al-imam ya kawo wannan babu a kusa da karshe karshe duk ba shi ba ne karshen kitabul iman domin ya nuna maka cewa duk sun tattaru ne akan waɗannan abubuwan guda uku su ne maratibu dini talasu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya kara mana imani Allah ya sa mu a cikin bayansa waɗanda suke na kusa da shi sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh